ta ce shi kenan babu damuwa muka ji umar da abdullahi suka ɗauki hanyar zuwa gurin suna isa daidai gurin suka yi fakin da motar su abdullahi ya buga mata waya ya ce mata ga su a daidai gurin ta ce ni ma gani a kusa da gurin ina cikin mota bari in fito daga motar ina gama za ka gane to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba saratu tana fitowa daga cikin motar suka yi ido biyu da abdullahi nan fa ya shiga tunanin kamar ya taba ganin saratu ya dai rasa inda ya santa saratu ta ci kwalliya sosai ta taku take yi daidai kamar wata sarauniya ta iso wajen da motar su abdullahi take ta jingina a jikin motar tana yi musu murmushi umar ya kalli abdullahi shi ma ya kalle shi suka kalli juna saratu ta gaida su suka amsa gaisuwar abdullahi ya ce ni ko sai na ga kamar na san ki tun da kika fito daga cikin mota nake miki kallon sani ta ce ko ba mamaki ka taba gani na ni ma na taba ganin ka abdullahi ya ce a ina kika taba gani na kai ka manta kenan ina eh, manta ina so ki min bayani yanzu zan sanar da kai tun da ka nemi sanin haka Saratu ta yi jim sannan ta kalle su ta ce za ka yi mamaki idan na sanar da kai inda muka taɓa haɗuwa, da fatan ba za ka damu ba ko kuma ka kawo wani abu a ranka komai allah ne yake ƙaddarawa. allah ya ɗora min ƙaunarka lokaci ɗaya tun da na ka zuciyata ta kamu da yawan begenka ina roƙonka don allah ka amshi tayin soyayya ta da hannu bibiyu na san ka ƙosa ka je inda muka taɓa haɗuwa da kai to zan sanar da kai yanzu idan ba za ka manta ba ka taɓa zuwa gidan su haniya tsohuwar budurwarka to anan muka taba haɗuwa da kai sunana saratu kai kuma sunanka abdullahi na yi maka karya na faɗa maka cewa sunana madina to ba haka sunana yake ba sunana saratu shine na gaskiya hakika yanzu da ta yi wa abdullahi bayanin inda suka taba haɗuwa ya yi tunanin lokacin da ya je wajen masoyiyarsa haniya ya tuna lokacin ta ce masa abdullahi ga ƙawata saratu ku gaisa tare muka gama makaranta da ita suka gaisa bayan ya gama tunanin lokacin da suka taɓa haɗuwa da shi mata wani irin kallo ya kalle ta sama da ƙasa ya watsar ita kanta ta firgita da irin kallon da ya mata abdullahi ya ce saratu ya kira sunanta cikin kakkausan murya bata iya amsa sunan da ya kira ba saboda ta firgita da irin kallon da ya mata wato kallon sama da ƙasa ya ce na yi mamaki sosai da na ji kin faɗi wannan kalmar a bakinki a matsayinki na ƙawar haniya wai sunan kina aminiyata hakika na san halin haniya ko mutuwa kika yi ba za ta taɓa cin amana ki ba balle tana rayu ni ɗinnan da kika gani ba mutumin banza ba ne da zan amshi ta yin soyayyaki a matsayin ki na ƙawar haniya so kike zuciyar haniya ta buga idan ta samu wannan mummunan labarin cewa na aure ki eh wace irin fassara haniya za ta yi min a matsayina na saurayinta kuma yar uwata cin amana bai da daɗi ko kaɗan idan aka yi mana haka ne da ke ba za mu taɓa jin daɗi ba saurayinki ya zagaya ya auri ƙawarki, ko nima haniya ta zagaya ta auri abokina duk wanda aka yi wa haka ba zai taba jin daɗi ba ya kuma kiran sunanta ya ce saratu hakika kin ci albarkacin haniya da a ce ke ba kawar haniya ba ce ba da na yi niyyar idan muka haɗu da ki sai na miki rashin mutunci to sai aka samu akasin haka duk wani wanda haniya suke mutunci da shi ina ganin girmansa ba zan iya wulakanta shi ba saboda albarkacin haniya ya ci to ke ma duk da amana haniyar da kika so ki ci a dalilin ta na sanki tuna miki afuwa kin ci albarkacinta ki koma gida ki yi addu'a Allah ya baki wani ki aura amma ba ni ba Abdullahi Allah yana so bawan shi ya roƙe shi abu Ubangiji zai amsa addu'a ki ya baki wanda ya fi ni ma ki aura ba ki yi auren cin amana ba ina fatar kin ji nasiha da na yi miki jikin saratu ya sanyi sosai da maganganun da abdullahi ya mata hakika ta ji haushin maganar da ya faɗa mata kamar ta ta ce tana son namiji ya nuna baya ra'ayinta ya ce baya son ta amma ko in dai haka ne ta ci baya abdullahi ya ce mata kina iya matsawa a jikin motar don za mu tafi saratu ta cinye jikinta daga jikin motar su abdullahi suka shiga cikin motar umar ya ziro da wuyansa ya ce mata sai an jima ko abdullahi ya ja motar suka tafi abinsu suka batta nan tana jimamin wulakancin da suka yi mata ta kai kamar mintuna goma a wajen a tsaye ta kasa daga kafarta sakamakon nauyin da kafarta ta yi mata ta ji kamar an dora mata dutse akan kafarta ta har wani duhu take gani a idonta tana tsaye a bakin titi sai ji ta yi ana mata ihu ta matsa mai mota zai bige ta ta janye jikinta da sauri mutanen wajen suka taso mata suna yi mata masifa goye ba ta da hankali ne tana kallon mota ba za ta kauce ba mai mota ya ce rabu da ita da na kaɗe ta na kaɗa banza tafiya zan yi in bata a nan kwadala ta ba za ta yi ciwon kai ba wajen saya mata magani tun da laifinta ne suka dinga faɗa mata maganganu marasa daɗin ji saratu dai tana tsaya wajen tana kallon su suka gama ƙare mata cin mutunci a wajen ɗan hais ɗin ya ja mota sai ya tafi saratu ta gaji da tsayuwa a wajen ta ja kafarta da ƙyar ta je ta shiga motar ta tafi to abdullahi yana tukin mota yana ta tunanin saratu abin ya bashi mamaki sosai bai taba tunanin wai saratu kawar haniya za ta yi mata haka ba tana matsayin aminiyarta kai wannan abu yana da ban mamaki cin amana ya yi yawa a duniya yana cikin wannan tunanin umar ya dafa kafaɗarsa ya ce abdullahi me kake tunani tun ɗazun nake maka magana ba ka ji ba ya juyo ya kalli umar ya ce wallahi umar yarinyar nan ce take ban mamaki wannan abu kama a mafarki kawa ta zagaya ta ci amana kawa don zalunci da cin amana da yi yawa a duniya ya ce tunanin da kake yi kenan kana tuki ka tafi can wata duniyar daban ka je ka watsar da mu a cikin mota e to ai abun ne yake daure mun kai ka tsaye da hankalinka waje ɗaya ka yi tuki kar ka je ka watsar da mu a titi abdullahi ya ce allah ya kyauta umar ya ce kuma ka san wani abu yarinyar sai ta ban tausayi sosai to sai ta baka tausayin ina abun tausayi ga mutum mai cin amana ai bai kamata ba ma a tausaya masa ba ya ce gaskiya yarinya ta haɗu abdullahi da kawai ka daure ka aure ta tun da haniya ta yi mijinta ta bar ka nan daman gashi ba kwa shiri da iyayenta ba sa ƙauna ku ko kaɗan ko don ka ƙuntata musu su ma su ji haushin abin da suka yi maka ya ce allah ya kyauta ai idan na yi haka ba su na ƙuntatawa ba haniya na kuntatawa ni ko ka san duk abin da zai zama na cin mutuncin mutum ne ba na so balle kuma a ce haniya ne wa haka bai kamata in yi mata sakamako da rashin adalci ba haniya tana so na matuƙa ni ma na san hakan iyayenta ne ba sa so na ba ita ba to ba zan yi mata rashin mutunci ba ko kuma in ce cin amana wannan cin amana ce babba umar ya kalli abdullahi ya ce maganar da ka faɗa gaskiya ce amma idan ka yi tunani yarinyar da kanta fa ta ce tana son ka ba kai ka furta mata da bakin ka ba ka ce kana son ta ita ta nuna maka hakan ga ta yarinya da ganin ta mai aji ce ta haɗu sosai ba namijin da za ta ce tana son sai ya ce mata a'a sai kai ya ci umar banda abunka ina aji a nan ai idan mutum ya isa shi mai aji ne kuma mai mutunci to ya bari a zo har gidansa a same shi a ce ana son sa shine aji babba da mutunci amma ba irin haka ba Ka ce ni dai idan za ka bi shawara ta kawai ka amince mata da ta yin da ta yi maka ran abdullahi ya ɓaci ya ce haba umar me yasa za ka yi min haka kai kanka ka san abin da kake so na bai dace ba cin amana bai da daɗi ko kaɗan idan kuma kai kaga saratun ta yi maka shikenan ka je ka aure ta ban hana ka ba ci haba ɗaya abdullahi Hmm? kai ta gani fa ta ce tana so ba ni ba ni kuma nake baka shawara idan kaga kana so to in kaga baka son ta kenan ban ce sai ka aure ta dole ba ba na son ta ko kaɗan ni ka san duk wanda ya nuna baya son hanniya ni ma zan nuna masa ba na son shi kowaye cito shikenan abdullahi a bar magana. saratu tana isa gida zazzabi mai zafi ya rufe ta ranta ya ɓaci akan abin da abdullahi ya mata kwananta biyu a kwance a na uku ne ta samu sauki sosai ta ji za ta iya fita unguwa ta shirya tsaf ta tafi wajen malaminta ta yi masa bayanan abin da yake faruwa malam balarabe yana sauraron abin da saratu ta faɗa masa ya ce yanzu abin da ya miki kenan saratu ce eh wallahi malam haka ya yi mun kuma kin aikin maganin daidai duk abin da na sa kikin aikata yadda na ce miki malam daidai na ya babu kuskure malam balarabe ya kalle ta ya ce zan yi miki wani aiki in allah ya yadda za ki ga biyan bukata amma duk abin da kika gani za ki haƙuri da shi a yau zai miki roƙon allah ya kawo miki wanda ya fi abdullahi komai za ki aure shi sarauta ce gaskiya malam na fi so idan da hali a yi min abin da abdullahi zai zo ya neme ni cikin gaggawa don na fi son shi malam balarabe ya yi sannan ya kalle ta ya ce ki yi min kwatancen gidanku akwai wani aiki da nake so na je na yi a gidan sai gaban saratu ya buga da karfi ta ce gidanmu kuma malam balarabe ya ce mata i eh, ba aiki kike so a yi miki ba cikin gaggawa abdullahi ya zo gidanku a gigice ta ce e. ya ce to in dai kina son aikin ki yi kyau sai kin yi min kwatancen gidanku akwai aikin da nake so na je na yi miki ta yi shiru tana tunani da kamar ba za ta yi masa kwatancen gidan nasu ba sai wata zuciyarta ta ta ce ki yi masa kwatancen gidan Ba ki san inda Allah zai sa a dace ba ko za ki ga bukata ki ta biya cikin gaggawa saratu ta amince da shawarar da zuciyarta ta bata ta yi wa malamin kwatancen gidansu tana faɗa masa ya ce dama ke yar wajen alhaji maniru ce ta ce eh ya ce ai na san gidan ma ki fitaccen mutum gashi mai mutunci insha Allahu zan zo gidan in miki aiki za ki ga abin mamaki saratu ta yi godiya ta koma gida misalin karfe takwas na dare yaro ya shigo gidan su saratu ya ce wai ana sallama da saratu mahaifiyar saratu tana wajen ta kwada wa saratu kira ta zo wajen mahaifiyata ta ta ce mama gani ta ce yaro ya zo ya ce wai ana sallama da ke a waje saratu ta kalli yaron ta ce je ka ce in jiwa yaron ya tambayo wanda ya aiko shi ya dawo ya ce wai ya ce ba ne ba ki san shi ba ki zo ki gan shi ta ce wa yaron mutumin a mota yake ko a babur yaron ya ce ni dai a jikin wata mota na gan shi a tsaye saratu ta kama munna tana tunanin abdullahi ne ya zo ta ce yaron je ka ce masa ga nan zuwa yaron ya ce to mahaifiyata ta kalle ta ta ce ke dai saratu allah ya shirya ki ki ɗauki duniya a hankali duk yadda ka ɗauki duniya haka za ta zo maka idan ka ɗauke ta da zafi ta zo maka da zafi idan ka ɗauke ta da sanyi haka za ta zo maka da sanyi duk yadda ka ɗauke ta haka za ta zo maka ta ce kai mama me kuma na yi ta kalle ta ta harare ta ta ce ban sani ba an yi sallama da ke ba za ki fita kawai ba sai kin yi tambaya a mota yake ko a babur mutuncin ki ne eh hakan da kika yi dacewa ne ta ce to ai hakuri mama ta ce me na ban hakuri kowa rai wa daɗi ba irin mai shi ki je ki da kyau eh, gadi kika yi zaki iya saratu ta shiga ɗakinta ta canza kaya ta fito tana taku ɗaiɗai ta fito kofar gidan tana kalle-kallen inda za ta ga wanda yake sallama da ita sai ta ji magana a bayanta ta juya da sauri juya wannan da za ta yi wa za ta gani sai suka yi ido biyu da malam balarabi saratu ta ce daman kai ne kake sallama da ni malam ya ce kware ni nake sallama da ki ta ce kayi aikin kenan ya ce ya gama komai yanzu abin da ya rage sai gabatarwa kawai ya rage saratu bata fahimci manufar maganarsa ba ta ce allah ya ba mu sa'a ya ce amu malam balarabe shiru ya kasa faɗa mata abin da ya kawo shi wajenta gaba ɗayansu suka yi shiru saratu kuwa kallon shi kawai take yi saboda yanayin shigar da ya yi ya sa shadda haɗaɗɗiya mai kyau sarar ce to malam ni zan shiga gida sai na zo ya dakatar da ita ya ce dakata ban faɗa miki abin da ya kawo ni wajen ki ba saru ta ce oho magana aikin ka to ka bari idan na zo kayan min bayani ya ce ba wannan magana ba ce tawo magana ce ta kawo ni wajen ki gaban saratu yanki ya faɗi da ta ji abin da ya ce ta ce to shi kuma wannan mutumin me yake nufi malam balarabe ya kuma gyara tsayuwarsa ya ce gaskiya maganar da ta zo da ni wajen ki magana ce mai muhimmanci kuma zan sanar da ke gaskiya saratu tun ranar da na fara ganin ki na je ina son ki ki ta mamaye jikina gaba ɗaya na yi ƙoƙarin in yi haƙuri in bar abin a cikin zuciyata saboda ganin ga wanda kike so amma abin